يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su tabbata ga Allah madaukaki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi ke gudanar da lamarin mu yau da kullum yau ma Allah madaukaki cikin ikon sa da yardarsa ya ba mu ikon haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar jiyariya a cikin garin Bauchi a tarayyar Najeriya domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na Ramadan yau juma'a wuni na 26 ga watan Ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama 1437 wanda shi ne ɗaya ga watan bakwai shekara ta 2016 miladiyya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu faɗan daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai muna nan a cikin tafsirin suratul anfal sura ta takwas a cikin jerin surorin alkur'ani mun tashi jiya akan tafsirin aya ta goma sha tara a cikin wannan sura mai albarka wato fadin Allah madaukaki in tastaftihu faqad ja'akumul fathu wa in tantahu fa huwa khairul lakum na'am أعوذ له وهو خير لكم وإن mun fara bayanin cewa alfathu ya zo a cikin alkur'ani da manoli guda biyu akwai alfathu da ya zo da ma'ana Nasiru, talabun nasr al-istiftah bi ma'ana al-intisa al ma'ana neman taimako akwai kuma al-fathu da yazo da ma'anar hukunci malamai sun yi sabani akan wannan ayar tana magana da kafirai ne ko tana magana da masu imani wasu cikin malaman tafsiri mafi yawa sun tafi akan cewa wannan ayar tana magana ne akan kafirai su ne wanda suka nemi Allah maɗaukake musu hukunci tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar da Imam Ahmad ya fitar da hadisi da Imam An-Nasa'i cikin at-tafsir da Imam Al-Hakim cikin Al-Mustadrak yace kuma hadisi ne ingantacce lokacin da Abu Jahal ya je yakin Badar yana cewa Allahumma aqda'una lirrahim wa wa atana bima la na'rif fa'ahinhu al yana cewa ya Allah duk cikinmu mu wanda yafi yanke zumunta kuma duk wanda ya zo mana da abin da bamu sani ba ya zo yake raba kan jama'a cikinmu mu to ya Allah madaukaki gobe ka kawo karshen sa wannan abin da yake magana yana neman Allah madaukaki ya hukunci ne tsakanin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to anan yana neman hukunci ne shi yasa sai malaman suka ce in tastaftihu ma'anansa shine in kun nemi ai muku hukunci waye mai gaskiya tsakanin ku da annabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallama? sallama faqad ja'akumul fathu to gane hukuncin ya zo muku yanzu kun gane waye mai gaskiya waye mara gaskiya wa in tantahu idan kuma kuka hannu ba ku sake yin abin da kuka yi ba na da na kafirci da niyyar ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to fa huwa khairul lakum inda za ku hannu hakan shefu muku alkhairi wa in ta'udu amma in kuka koma kuka sake yin abin da kuka yi da kuka yi shirin kawo yaƙi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama na'ud Allah ya ce to mu za mu koma mu sake muku abin da muka yi muku yanzu yadda muka kawo mala'iku suka taimaki annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai to haka za mu sake kawowa mu taimake su su samu nasara akan ku wa in ta'udu na'ud walan tuguni ankum fi'atukum shay'an walau kafarat kuma wannan tawagar taku da kuke ganin cewa koda tana da yawa ba za ta amfane ku da komai ba ba za ta wadatar da ku daga halakar wadda Allah madaukake ne ya muku ba wa anna Allah ma'al mu'minina kuma ku sani Allah madaukake yana tare da masu imani to wannan yakin ayar mafi yawan malamai sun tafi akan cewa akan abin da take magana kenan akan kafirin da suka nemi Allah madaukake musu hukunci Allah kuma yace to ga nan hukuncin nayi yanzu kun gane waye mai gaskiya waye mara gaskiya wasu cikin malamai suka ce wannan ayar tana magana ne akan muminai tana magana akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce in tastaftihu din nan tana magana akan neman nasara ne neman taimako domin muka ce dama nassin alqur'ani ya tabbatar da cewa akan ce fatuwa ana nufin annasu ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا دا يهوداوا kafin a aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa kafin a aiko da littafin alkur'ani suna neman taimakon Allah da littafin idan ya zo suna cewa ai annabin ƙarshen zamani ya kusa zuwa idan kuma ya zo za mu yaƙe ku mai nasara a kanku. Allah zai taimake mu sababin wannan annabin domin annabin daga cikin mu zai fito saboda ganin yadda yahudawa suka saba ganin ana aiko annabawa a cikin da haka sai suka yi tsammanin wannan annabin shi ma za a aiko a cikin ne yana daga cikin sirrin da ya sa ma yahudawa suka yi hijira daga wurare da yawa suka dawo yankin hijar suka kafa sansani yahudawa kala daban-daban banu quraiza da banu nadir da banu qainuqa waɗanda su ne kabilun larabawa guda uku da suke kewaye da garin madina dukkansu sun yi hijira sun dawo ne saboda a iya karatunsu da bincikensu sun gano cewa wannan wurin nan ne annabin ƙarshen zamani zai bayyana don haka sai suka taho tun kakannin su suka zo suka gaba dafo a wajen don burinsu aiki wannan annabin tunda an ce a wannan wurin za a haife shi to da suna cewa ƙwarai shawa da su ƙwarai shawa ba masu littafi ba ne ba su san komai na addini ba wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru suna neman taimakon Allah ta hanyar zuwan wannan annabi idan yazo kaga alfatu anan suna neman annasur ne to shine wasu malamai suka ce anan in yastafin tastaftihu idan kun nemi taimakon Allah fa faqad ja'akumul fathu to taimakon Allah ya zo muku gashi nan wa in tantahu fa huwa khairul lakum to nan sai malaman suka ce to amma wannan jumlar kuma ita ba tana magana da masu imani bane tana magana da kafirai ne da aka ce in tasaffihu faqad ja'akum al-fathu in kun nemi taimakon Allah to taimakon ya riga ya zo muku to wai sai aka gama magana akan kafirai akan abukan masu imani sai kuma aka koma kan kafirai sai aka ce wa in tantahu ku kuma in kun hanu akan kafirci da niyyar yakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa huwa khairul lakum to shehu muku alkhairi wa in ta'udu na'ud in kuka sake kuma za mu sake aiko mala'iku su da muke su akan ku walan tugni ankum fi'atukum shay'an walau kafarat kuma taron naku ba zai amfani ku da komai ba Kama wannan tafsirin malamai suka ce gaskiya akwai matsala jumlolin suna shiga cikin juna me yasa za a ce wannan jumla ta yi magana da masu imani wannan ta koma ta yi magana da kafirai wannan ta yi magana ta yi magana da masu imani akwai kan baya in dai ma'ana za ta ɗauki su yaƙi ɗaya a ce akan suwa ne ake magana to ya fi fasaha akan ai wannan zarge-zargen akwai takalluf a ciki amma sai suka ce eh dukkan ayar gaba ɗaya tana magana akan masu imani ne sai suka fassara ta da wata fassara daban suka ce in tastaftihu ja ja'akum al-fatuhu idan kun nemi taimakon Allah to ga taimakon Allah ya zo muku wa in tantahu idan kuka halu daga kasala da mujadala da kuka yi da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da Allah madaukake faɗa a baya yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana in har kuka bari ba ku sake yin jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallama ba ba ku sake yin jayayya da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba akan wani abu da aka umarce shi na yaki fa huwa khairul lakum to shine hu muku alkhairi wa in ta'udu amma in kuka sake yi masa jayayya na'ud to mu ma za mu sake abin da muka yi mu turo dandazon kafirai su zo su tsorata ku domin ai ko da da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun yi nasara amma a farkon lamari ai sahabbai sun tsorata to wannan tsoratan shi ma ya barazana shi ma wani abu ne azab azaba ce ita ma nau'i ne na azaba a ce an tsorata ka koda ba a yi nasara akan ka ba shi ma dai wani wata nau'i ne na azaba to suka ce wa in ta'udu in kuka koma kuka sake jayayya da abin da manzon Allah ya zo da shi na'u mu ma za mu sake abin da muka yi mu kawo muku kafirai su tsorata ku walan tuguni ankum fi'atukum shay'an kuma yawan naku ba zai amfane ku da komai ba Ku ka ganin ma akwai iskari a cikin tafsirin saboda su ai ba su da wani yawa su ai ana maganan kankanta su ne shi yasa kaga ka sake komawa dai har yanzu akwai iskali a cikin wannan tafsirin shi yasa suka ce ma'ana ta farko din nan ita ce abin da ta fi zama daidai fadin Allah in tastaftihu ana magana dai da kakarai. in tastaftihu faqad ja'akum al-fatu in kun nemi Allah ya hukunci to ga hukuncin nan yayi wa in tantahu in kuka hannu daga abin da kuka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama na kafirci da nufan yaƙansa fa huwa khairul lakum to hakan shi mafi alkhairi wa in taudu in kuka koma kuka sake nufin kansa? na'ud mu ma za mu koma mu taimake shi nasara a kanku walan tuguni ankum fi'atukum shay'an walau kafarat yawan ku kuma taron kun nan ba zai amfane ku da komai ba walau kafarat ko da taron yayi yawa kuwa wa anna allaha ma'al mu'minin kuma ku sani Allah madaukake yana tare da masu imani wannan irin ma'iyyar da muka wuce a baya ne al ma'iyyatul khassa Allah yana tare da masu imani da taimakonsa domin in dai tarayya ce ta amma na Allah yana jin mutum yana ganin sa yana da iko a kansa ai wannan kan da kafiri da mumini kowa Allah yana tare da shi akwai wanda Allah bai ganin sa akwai wanda Allah bai jin sa akwai wanda Allah bai da iko a kansa kowa yana jin sa yana ganin sa yana da iko a kansa wannan ita ce almaiyatul amma wanda kowa Allah yana tare da shi da irin wannan tarayyar amma akwai tarayya ta musamman da Allah madaukake ke da masu imani to shine zai taimake su zai datar da su shine Allah ya ce wa anna Allah ma'al mu'minina lalle Allah madaukake yana tare da masu imani Allah ka kasance da mu da taimakonka na'am ya Mm. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani adi'u Allah ku bi Allah wa rasulahu ku bi manzansa wa la tawallau anhu kada ku juya masa baya wa antum tasma'un alhali kuna jin abin da ake gaya muku wala takunu kallazina qalu sami'na kada ku kasance kamar waɗanda suka ce mun ji wa hum la yasma'una alhali ba sa ji Allah maɗaukaki ya kira masu imani ya ce su bi Allah su bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma sai Allah ya ce wala tawallaw anhu kada ku juya masa baya bayan fa an ce ku bi Allah ku bi manzan Allah sai kuma aka ce kada ku juya masa baya shi wa kenan ko dai lamiri ya koma zuwa ga Allah kada ku juya wa Allah baya ko kuma ya koma zuwa ga manzan Allah kada ku juya manzan Allah baya amma galibi suna cewa الضمير ya udu ila مذكور ما Mafi yawan lokaci idan aka yi magana sai aka yi amfani da lamiri wala tawallau anhu kada ku juya masa to suka ce galibi yana komawa zuwa ga na ƙarshen da aka ambata ne shi ya fi kusa da abin da ya fi kusa da kalmar to da shi ake kaga sai da aka fada Allah sai aka fada rasulahu to in ka ce anhu da Allah da rasulahu wanne ya fi kusa da shi rasulahu ya fi kusa da shi da haka wala tawallahu anhu kada ku juya baya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to me hikimar da yasa Allah madaukake ce ku bi ku bi shi sannan ku bi manzon Allah amma bai ce kada ku juya masa shi Allah baya ba bai ce kuma kada ku juya musu baya su biyun ba sai yace kada ku juya masa baya shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sirrin saboda biyayya wa Allah wani lokacin ka iya bin Allah amma baka bi manzon Allah ba amma in dai ka bi manzon Allah to ka bi Allah man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi manzon Allah to ya bi Allah kana so ka bi Allah to ka bi annabi kawai ka bi Allah ba sai ka tambaya ba wannan bin Allah ne ko ba bin Allah bane amma ka iya yunkuri ka ce zaka bi Allah amma kuma baka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wani yayi zuwa ce an aqimu salati zai yi sallah amma sai zo ya sallar ba irin yadda manzon Allah ya ce ayi ba ya bi umarnin Allah da ya ce ai sallah yayi sallah amma bai bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba amma lokacin da manzon Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah sai ka zo kai sallah irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka yi bi manzon Allah ko baka bi shi ba ka bi shi ka bi Allah ko baka bi shi ba ka bi Allah domin bin Allah bin manzon Allah ne bin manzon Allah bin Allah ne man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi manzon Allah to ya bi Allah saboda muhimmancin biyayya wa annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa Allah madaukaki sai kada ta lamiru yace walla tawallaw anhu wa antum tasma'una kuma kuna jin abin da ake gaya muku ku juya baya domin yana daga cikin abin da ke nuna tsaurin kai a ce kana ji ana kiranka amma baka amsa ba wanda yake ba wanda yake ya baka umarni yana baka umarni kana jin zama baka bi umarnin ba yana hana ka kuma kana ji amma baka baka daina bi ba yanzu idan aka umarce ka amma sai baka ji umarnin ba za maka ubiri ko sai a ce ai bai ji bane to amma tsageranci shine zama kana ji kuma ka kibi ce wani kana ji ina maka magana kai kana ji yana maka magana amma in baka ji ba za a ce wani baka ji wani yana maka magana dai kowa zai maka ubiri to da haka ubangiji ta'ala ce wala tawallu anhu wa antum tasma'una alhali kuna jin sakon da yazo da shi wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un kada ku kasance kamar waɗanda suka ce sami'na mun ji sun ji da kunne wa hum la yasma'una alhali ba sa ji da zukatansu ji ne wanda suka yi wanda ba zai amfane su ba ka sa akwai wanda zai ji abu ya ji da kunne amma zuciyarsa bata ji ba ka san zuciya ko in ta makance ganin ido bai fa'ida ban jimala aliyu da Manki zariya Allah ya ji kansa da rahma duk yadda kake ji da kunnanka idan zuciyarka bata ji ba to jin ba zai maka amfani ba haka duk abin da kake gani da ido idan zuciyarka bata gani ta gane shi ba to ba zai maka amfani ba fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ganin makancewar ido ba shine matsala ba makantar zuciya ita ce matsala Allah ka tare mu ubangiji ta'ala ce wala tawallu wala takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un wannan aya ayoyi aya guda ta biyu da Allah madaukake ce wala takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un wasu malamai suka ce suna magana ana magana ne da kafirai domin su ne suna ji za su ce sun ji to hum la yasma'una alhali ba su ji ji na fahimta ba wasu malamai suka ce ana magana ne da munafukai domin su ne duk abin aka gaya musu na shari'a sai su ce sun ji amma sai dai jin ba na gaske ba ne domin ji ne ba zai yi musu amfani ba wasu malamai suka ce ana magana ne da wasu mutane ayyanannu wasu mutane daga abbanu abdudda su ne da kansu suke cewa nahnu summun bukumun umuyun amma za a bihi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wa'azi sai su ce mu ba kurame ne ba ma jin abin da yake faɗa bebaye ne ba ma gane abin da yake faɗa makafi ne ba ma ganin duk abin da yake nuna zuwa gare shi duk abin da manzon Allah ya zo da shi suka ce su ba sa jin sa ba sa ganin sa ba sa lura da shi ba ruwansu da shi shine sai Allah madaukake ce wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un na'am إن الأول haka allah wata'ala sai su sufanta waɗannan mutane da suke cewa su sun mun bukumun umar ne amma ja'a bihi muhammadun sallallahu alaihi wa sallama sai ce inna sharrad dawabi inda Allah mafiya sharrin duk wanda ke tafiya a doron ƙasa ya anna dabba kullu ma yadibbu ala wajhi al dukkan abin da yake tafiya a bayan ƙasa ana da shi dabba shi yasa Allah madaukaki Allah khalaqa kullu dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba yakhluqu Allah ma yasha inna Allah ala kulli shay'in qadir ubangiji ta'ala shine ya halicci dukkan wani abin da ke tafiya a doran kasa daga ruwa daga cikin abin da Allah ya halitta dabba yace akwai wanda yake tafiya akan ciki akwai wanda yake tafiya akan kafafu akwai wanda yake tafiya akan kafa biyu akwai mai tafiya akan kafa hudu kaga mai tafiya akan ciki bai kenan kamar maciji ko kamar mai kuma ha tana tuza dodon kodi duk waɗannan akan ciki suke tafiya akwai masu gaba ba yan kanana to duk da abin da yake tafiya akan cikin sa yanzu Allah ya ce wani man yamshi ala batni ta yi ka samu wani mutum ne ma Allah ya jarrabe shi shi ma akan cikin yake tafiya wa minhum man yamshi ala rijlai ciki akwai wanda yake tafiya akan kafafu biyu wa kenan dan adam da kaza da me kuma da agwagwa da tsuntsaye duka aminkum man yamshi ala ba. ciki akwai wanda ke tafiya akan kafa hudu kamar akuya kamar tinkiya kamar zaniya kamar gurgu Allah ko haka Allah yake jarraba wani da mutum ne kamar kai amma Allah ya jarrabe shi kuma da kafa hudu yake tafiya to duka Allah madaukake ce khalaqa kullu dabbatin duka ya kira su to ashe addabatu kullu ma yadibbu ala wajhi al-ardi dukkan abin da yake tafiya a bayan kasa ana ce da shi dabba to Allah madaukake ce mafi sharrin abin da dukka ke tafiya a bayan kasa inda Allah a wajen Allah as-summu sune kurabe al-bukmu waɗanda suke bebaye alladina la yaqiluna wanda ba sa fahimta ba su da hankali walau alima Allah fihim khairan da a ce Allah madaukaki ya san akwai alkhairi tare da su la asma'ahum da Allah ya ji yadda su walau asma'ahum da Allah ya ji yadda su din la tawallaw da sun juya baya wa hum mu'riduna suna masu kau da kai daga abin da Allah madaukake ya ji yadda su din wato mafi sharrin mutane mafi sharrin bayi su ne wanda za a saukar musu da nassosi Allah ya saukar musu da ayoyi ya aiko manzo amma su zama ba sa ji ko da sun ji ji ne wanda ba na fahimta ba su zamo bebaye wanda ba sa iya furta gaskiya domin al'abkan shi ne bebe bebe yana ji ko ba ji na bebe yana ji sama-sama kuma yana magana sama-sama amma a sun kurma ba shi duk ne gaba ba ya jin komai ko baya magana to ubangiji ta ala ce mafi sharrin bayi su ne waɗanda suka zama haka sun zama kura ne ba sa jin gaskiya su karba sun zama bebaye ba sa gane gaskiya ba sa iya furta ta da bakinsu saboda bebaye ne su kuma Allah madaukake ce alladina la yaqiluna wanda ba su da hankali wanda Allah madaukake ne saukar masa da ayoyi amma ya bujire ya ki gaskatawa ya kunnan uwar shegu ya ji ta nan ya fita ta nan bai yi amfani da shi ba ubangiji ta ce wannan bai da hankali domin dabbobi ma ubangiji ta ce sun fi shi hankali akuya da saniya da tinkiya sun fi mutumin da aka aiko masa annabi ya ki gaskata shi hankali domin suna su dabbobi duk abin da Allah maɗaukaki ya halicce su su yi suna yi abin da Allah maɗaukaki ya halicce su dan shi to suna yin kayan su suna tasbihi wa Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihakum innahu kana haliman ghafura sannan kuma duk abin da suka gane me musu amfani ne suna amfani da shi wannan suka gane cewa mai cutar da su ne to ba za su yadda su yi amfani da shi ba shi yasa ita dabba kanta za ka ga cewa tana fahimtar wasu abubuwa in ta ga abin da zai cutar da ita za ta gudu ba da labarin bera in ya ga kyanwa ba zai gudu ba kyanwa in ta ga kare za ta gudu kare in ya ga kura kaga dabbobi suna gane abin da yake mai tsoro ne su gudu to amma dan adam ubangiji ta'ala ce in kai ka zan sa ka a wuta amma kuma sai je dinga aikatawa ka gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in baka gaskata shi ba makomar ka wuta ne zaka dawwama a ciki kuma ya karyata to shi yasa Allah madaukaki sai ya ce inhum illa kal an'am bal hum adall kaman dabbobi suke kai sun fi su ba sun fi su bata Allah ka kiyaye mu Allah ya ce da Allah madaukaki ya san akwai alkhairi tare da su la asma'ahum da ya jiyar da su ji wanda za su fahimta yanzu ba sa fahimtar saƙon amma Allah ya ce da ya san akwai alkhairi tare da su da ya jiyar da su ji wanda zai musu amfani wanda za su gane ma'ana yanzu ba sa gane gaskiyar an gaya musu amma ba sa fahimtar gaskiya ne to Allah ya ce da ya san akwai alkhairi tare da su da ya fahimtar da su sun gane cewa wannan sakon da aka bari shi gaskiya ne da kuma ya ganar da su din ma la da sun juya baya domin dama Allah madaukaki ai ya riga ya san cewa su wane da wane da wane in ya halicce su ba za su bi shi ba da wane da wane kuma in ya halicce su za su bi shi wannan yana daga cikin aya da take nuna cikakken ilimin Allah tabaraka wa ta'ala domin kaga anan Allah madaukake ke cewa bai ji yadda su ji irin na fahimta ba ba sa ganewa yace da ya san akwai alkhairi tare da su da ya me da ya fahimtar da su yace kuma da ya fahimtar da su din ba za su yi imanin ba ko da sun fahimta gaskiyar ne ba za su imani ba aya ko da yawa da suka fahimta amma ba su imani ba wajahadu biha wastaiqanata anfusum zulman wa uluwa zuciyarsu ta gamsu cewa wannan sakon da aka zo da shi gaskiya ne amma suka yi jayayya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to ubangiji ta ya riga ya san cewa babu alkhairi tare da su ko sun fahimta ba imani za su yi ba dan haka shi yasa ma bai ma fahimtar da su ba kaga wannan shine abin da ake cewa alima ma kana wa ma yakun wa ma sayakun wa ma law kana wa ma law kana wa ma lam yakun law kana kayfa yakun Allah madaukaki ya san abin da ya wuce da tuntuni ya san abin da yake faruwa yanzu ya san abin da zai faru gobe kai abin da bai faru ba ma kuma ba zai faru ba Allah ya san da ya faru ga yadda zai kasance kaga yace walau alima Allahu fihim khairan da Allah ya san akwai alkhairi tare da su la asma'ahum da ya fahimtar da su to yanzu bai fahimtar da su ba kenan ko me yasa bai fahimtar da su ba saboda ba alkhairi tare da su sai yace walau asma'ahum da ya fahimtar da su din ma latawallaw da sun juya baya bai fahimtar da su ba amma ya san in ya fahimtar da su din ma ba za su ka da za su ka buya ba kaga alima ma lam yakul law kana kaifa yaku me irin wannan ilimin zaka masa layin zana ba zai yiwu ba shi yasa Allah madaukaki ba a hada sa da sifar kowa dukkan abin da aka ce maka sifa ce ta Allah to ta ta banban da sifar bayi فالله تبارك وتعالى متصف بالعلم الله ملوك كنا العلم amma ilimin sai irin naka ne kai yanzu ka sa abin da zai faru gobe ta yi jiya baka zo majalisin nan ba tunda baka zo jiya ba zai yi yau zuwan jiyan kai masa yau ba zai ya wuce ko to yanzu ka san cewa da ka zo jiya ga da abin da zai faru wane kai to amma Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa jiyan baka zo ba amma ya san da ka zo in za ka yi jangyaɗi ma ya san da za ka yi in ba za ka yi ba ya san cewa da jiya ka zo da ba za ka gigidi ba da za ka fahimci karatu kaza da ba za ka fahimci karatu kaza ba duk da fa bai faru ba kuma ba zai faru ba amma Allah ya san da ya faru ga yadda zai kasance fa innahu bi kulli shay'in alim wannan yake nuna cikakken ilimin Allah tabaraka wa ta'ala na'am ya ayyuhal ladina amanu girma da ɗaukaka ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani istajibu lillahi ku amsa wa Allah walin rasuli ku amsa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama idan da'akum idan ya kira ku lima yuhyikum ga abin da zai raya ku wa alamu ku sani anna Allah lalle Allah ta'ala yahulu bainal mar'i wa qalbihi yana shamakancewa tsakanin mutum da zuciyarsa wa annahu ilayhi tuhsharun kuma ku sani lalle Allah subhanahu wa ta'ala zuwa gare shi ne ake tattara ku gaba ɗaya ranar tashi alkiyama ubangiji ta'ala ya kira masu imani a wannan farkon aya yace ya ku masu imani abdullahi dan mas'udin Allah ya kara masa yadda yace duk lokacin da kaji Allah madaukake ce ayu alladina amanu ya ku masu imani to ka karkada kunnanka a matsayin ka na mai imani ka karkada kunnanka ko dai wani alkhairi ne da a kira ka zuwa gare shi gaje ka aikata ko kuma wani sharri ne za a hana ka dan ka guje shi kada ka aikata to Allah ta'ala ya ce ya ku masu imani waɗanda suka yi imani istajibu lillahi ku amsa wa Allah menene amsa kiran Allah shine biyayya gare shi abin da yace kai kai abin da yace ka bari ka bari shine amsa kiran Allah domin Allah ba kiran sunan ka zai yi ba balla ka amsa walin rasul sannan ku amsa kiran manzan Allah sallallahu alaihi sallama ubangi ta'ala ya ware kiransa sai ware kiran manzan Allah domin da Allah madaukaki ya ga dama zai ce ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi war rasul bai ce war rasul ba sai ce istajibu lillahi kuma sai ce walin rasul saboda a nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan keɓanta da wani kira daban kenan domin shi Allah subhanahu wataala kiransa ko da ya kira ka ne ka bi shi akan abin da ya umarce ka ko ya kira ka ka hana ya hana ka wani abu ka bari amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan irin wannan zai iya sa isa wani kiran na daban lokacin da wannan aya ta sauka manzon Allah na raye zai iya zama bayan kiran da zai musu akan su masa da'a akan wani abu ko ya kira su akan su bar wani mummunan abu sannan zai iya kiranka kuma ya kira sunanka to in manzan Allah ya kira sunanka ka amsa istajibu lillahi wa lirrasul shi yasa wani lokaci Allah subhanahu wa da yake baya ba ba irin wanda zai kira da ba da irin wannan sigar ba da yake yana maganan biyayya ne a wani wuri yace alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al-qarh waɗanda suka amsa kiran Allah suka amsa kiran manzon Allah da yake kira anan ana nufin biyayya ne to Allah madaukaki bai sake kawo lamun domin ya ware kiran manzon Allah ba sai ce alladina tajabu lillahi war rasul wadanda suka amsa kiran Allah ma'ana suka yi biyayya ga Allah war rasul suka yi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma nan sai Allah madaukake ce walir rasuli saboda manzon Allah ya iya kiran sahabi idan ya kira sunansa to ya amsa al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi cikin littafinsa ingantacce yake cewa istajibu din nan ma'anansa ajibu lima yuhyikum lima yuslihukum ai ku amsa kiran Allah tabaraka wa ta'ala idan sun kira ku ga dukkan abin da zai gyara ku domin lima yuhyikum ga abin da zai raya ku wato akwai sifa lazima ga dukkan kiran Allah da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana dukkan kiran da Allah madaukaki yayi muku to rayuwar ku mai kyau tana cikin wannan kiran dukkan kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi muku to ku sani cewa rayuwar ku ta alkhairi tana cikin wannan amsa kiran idan kun amsa kiran za ku samu kyakkyawar rayuwa idan ba ku amsa kiran ba za ku samu matsala a cikin rayuwar ku Allah ka kare mu an ruwaito daga Abu Sa'id ibn Mu'alla yace kuntu usalli na kasance ina sallah famar rabi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fada'ani manzon Allah sai ya wuce ne ya kira sunana falam atihi sai ban je ba hatta sallaitu har sai da nayi sallah thumma tuhu sannan sai na je masa faqala sai manzon Allah ce ma aka an ta'tiyani me ya hana ka zo mun lokacin da na kira ka alam yaqulillah shin Allah madaukaki bai ce يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم شن الله بيشمكم حكا بني ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan har manzon Allah ya kira ku zuwa ga abin da yake rayuwar ku ne kyakkyawa abin da zai raya ku me yasa baka amsa kiran ba lokacin kuma yana sallah ne a wata riwaya ka'ab ubay ibn ka'ab radiyallahu ta'ala anhu shine yana sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira sunansa sai bai amsa ba sai ce me yasa na kira sunansa baka amsa ba yace amma aikin Allah ina sallah ne sai yace kana sallar amma baka ji Allah madaukaki ya ce ayyuhal ladina amanu sajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum liwa baka ji Allah madaukaki ya ce in Allah ya kira ku ku amsa in manzon Allah ya kira ku ku amsa baka ji ba idan mun dauki wannan maganganu za su nuna mana me za su nuna mana in kana cikin sallah in manzon Allah ya kira ka ga amsa ke zahirin waɗannan ruwa haka suke nuna mana sai dai malamai suka ce wannan abin ya faru ne kafin a saukar da ayar da aka hana magana a cikin sallah haka wasu daga cikin malamai suka ce shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace da su haka ba ku ji Allah ya ce in an ya kira ku amsa bane in na kira ku amsa amma lokacin da Allah madaukake saukar da aya wa qumu lillahi qanitin shikenan sahabbai sai suka daina magana a cikin sallah amma da mutum ne zo dai zo kafin ya fara sallah sai ya magana da kusa da shi ya tambaye shi sannan ya bada amsa ce raka a nawa ake ne ce ta kaza ake ce to bari shi gani ma ko ya ce mutumi na an kai idar tun da ni samu raka a ɗaya ba karka tafi ina da magana da kai sai ce to sai kawai ya kabbara shi kenan a cigaba da sallah amma sai Allah madaukake ya saukar da aya ya hana wa qumu lillahi qanitin wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai san hana ba da haka da yazo an shiga sallah ya zo daga baya sai yana magana wani sai ya kalle shi ya haka ya sake magana wani ma shi ma sai ya kalle shi yace malakum tanzuruna ilayya shazran ya ce annabi kuna mun wani kallon banza ne ya fa kabbara yana cikin sallah ne fa amma sai ce kai ya idan kuna mun wani irin kallo kallo ne kyau to shi bai za hana ba sai ba an yi sallama aka sanar da shi cewa Allah madaukaki ya saukar da aya hafizu ala salati wa hafizu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin ay kunu sakitina fi salah ku zama kuna shiru a cikin sallah kada ku rinka yin magana daga lokacin idan mutum yayi sallah a yana yayi sallah yayi magana da gangan a cikin sallah da gangan ma'ana da sanin sa yayi magana ba bisa kuskure ba to sallar sa ta bashi babu sabani a wajen malamai to malaman da suka ce wannan kissa ko waɗannan abubuwa da aka ce ya faru lokacin kafin a hana magana ne to amma akwai abin tambaya a ciki yaya za a yi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama in ba an hana magana a cikin sallah bane manzan Allah ya kira su kuma ba su amsa ba Shi ne iskalin da zai zo a cikin wannan ma'anar idan har mun ɗauka cewa lalle lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu wannan maganar an riga an hana kafin a hana magana a cikin sallah ne to ai da fa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba za su ki amsa kira ba da haka wasu malamai suka ce a wannan abin ya faru ne bayan an hana magana a cikin sallah to amma me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama Ya yace ai Allah madaukaki ya ce ya ayyuhallazina amanu tujibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum la da ya kamata in yace me yasa na kira ka baka amsa ba sai ce sallah nake yi sai ce eh shikenan tunda da ba hana magana a cikin sallah amma manzon Allah sai ya ce baka ji bane Allah madaukaki ya ce ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ubay ibn ka'ab har yace la a'ud abada yace ba zan sake bayan ma'aikin Allah to sai ma waɗannan malamai sai suka ce abinda ake nufi ne. da yake annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su idan wani abu ya faru a cikin sallah za ka iya yin tasbihi domin sanarwa idan mutum ya kira ka kana cikin sallah babu laifi kai masa wani abu da zai nuna cewa kana cikin sallah don ya gane sallah kake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin sallah akan yi masa magana sai ya ishara yace man nabahu amrun wa huwa fi salati falyusabbih duk wanda wani babban al'amari ya faru masa yana cikin sallah to ya tasbihi yace subhanallah to babu laifi idan mutum ya kira ka kana cikin sallah dan ka sanar da shi yana cikin sallah sai ka ce subhanallah dan ya san kana cikin sallah ne babu matsala Gargashin wannan ayar malamai suna kawowa kisar juraij wani mutum mai bautar Allah akan shari'ar annabi Musa alaihi salam ko annabi Isa alaihi salam cikin banu Isra'ila wani babban bawan Allah ne mai bauta ya koma daji ya je ya yi sauma'a ya yi wata bukkarsa ya tare a ciki ba abin da yake sai bautawa Allah ranar sai mahaifiyarsa ta zo masa a wurin da yake a ɗakinsa da yake bautar Allah da ta zo sai ta samu yana cikin sallah hadisin na cikin bukhari ta kira sunansa ya jurai shi kuma yana cikin sallah a zuciya sai ce ummi wa salati ya ce ga mahaifiyata tana kira na da kuma sallata wanne zan amsa ne sai rinjayar da ya ci gaba da sallarsa saboda ya kalli janibin cewa ai Allah madaukaki ya fi mahaifiyar da haka da yana bautar Allah ne ba zai katse ba sai ya ci gaba da sallarsa mahaifiyar sai ta gama hanya sai da tafi ta sake dawo a karo na biyu kuma ta same shi har yanzu yana sallah ta kira sunan sai ce ummi wa salati ga sallah kuma ga mahaifiyata a karo na uku haka ya sake faruwa ya yi laifuka da yawa wannan mutum domin wasu malamai suna cewa a shari'ar su ba a hana yin magana a cikin sallah ba to me yasa ba zai magana ba haka wasu malamai suka ce shi yasa ai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka aiko shi shi ma farko ba hana magana a cikin sallah ba sai daga baya aka hana to amma sai bai amsa ba sai fifita ya ci gaba da sallarsa sannan har yanzu da ya kamata ya sauri ya sallar ya dan sassauka sallar ya yi cikin sauri ya samu ya riski mahaifiyarsa ya iso ta duk bai yi wannan ba mahaifiyar sai ranta ya ɓaci sai ta yi masa mummuna addu'a ta ce Allah wannan dan nawa kar ka kashe shi har sai an gan shi a gaban ka karuwai mata suna tuhumansa da zina haka ta yi masa baki kawai sai da kuma ya ji abin da ta faɗa a cikin wannan bukar tasa wata mata ta ce wannan mutumin in kuna so in fitine shi nan ya fitinansa kyakkyawa ce matar ta yi kai da jurai ta fitine shi ba ta yi nasara ba sai ta ce to in ya san wata bai san wata ba sai ta zo da ciki da ta yi ciki aka ce waye ya miki ciki ta ce jurai ne jurai ne mutumin da yake bautar nan a daji shi ya mata ciki kuma an san cewa tana bin wannan wurin da yake dama tana kiwon dabbobi da haka kawai shi kenan sarki sai ce cewa ja ta wuda durai dubunsa ta cika bayan wannan mata ta haifi da aka ta wuda durai sai da aka je ma aka yi ta taso bukarsa ana zuwa da makamai aka je da gatura irin da ya aikin hizba din nan nan da nan malam an je an yi kasa kasa da wurin bautarsa aka ce dama duk bautar ta ƙarya ne aka taho da shi aka cakumo shi aka zo aka sanar da a gaban sarki aka ce ga abin da ake tuhumanka ka da shi wannan matar ta ce kai ne kai mata ciki juraij yana jin wannan labari abin da ake tuhumansa da shi ya ga taron mata ga sunan karuwai sun zo kallonsa ka san mutanen banza in suka ji wani mutumin kirki ya yi abin ya guda daya to to dama murna suke a ce ai mu ba dama ba mu kadai bane da afafai ai namu no kawai ya fito fili murna suke yi yanzu a ji labarin wani malami ya sha kwana ta ai mutanen banna sun samu abun faɗa kenan shi ya yi irin wannan sau goma ba wanda ya gula shi amma aka samu mutumin kirki ya yi sau ɗaya to sun samu abun yayatawa ta hau ba gashi na abin da suke yi ba ai su kyale su kawai da haka da ya kalle su kawai sai ya burbushi kawai abin da ya tuna bakin da mahaifiyarsa ta yi masa shine kam to amma da yake na Allah ne waliyin Allah ne wasu ma har suna cewa ba mamaki ya zama annabi domin a cikin annabawan banu isra'ila suna da yawa kuma annabawan da aka aiko a cikin banu isra'ilan da yawan su annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma akwai wadanda ba ba shi labari ba minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk cikin su akwai wadanda muka baka labari akwai wanda ba baka labarin su ba da haka lokacin da ya zo bayan ya yi murmushi ya ce a nuna masa wannan jaririn da aka haifa sai aka nuna masa jariri sai ya magana da wannan jaririn ya ce waye babanka sai ce babana wani ne mai kiwon dabbobi a wuri kara yaron ya bude baki ya magana hadisin cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin jarirai guda uku da suka yi magana wanda ya zo a cikin wannan riwaya yace lam yatakallam fil bahdi illa falafa ba waɗanda suka yi magana suna cikin tsumman goyo sai guda uku to ciki akwai wannan sahibu zurayj abin da yasa malaman tafsiri suke kawo wannan saboda alakar kiransa da aka yana cikin sallah da kuma kiran da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wa Abu Sa'id ibn al-Mu'alla shi ma yana cikin sallah shi yasa malamai suke hada suke linkin din alaka tsakanin wannan da wannan to Allah subhanahu wa ta'ala yace alladhina amanu stajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum fadin sallima yuhyikum yana da zumtar dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira zuwa gare shi da dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi kira zuwa gare shi kyakkyawar rayuwa da kyakkyawan jin daɗi da kyakkyawar walwala ta duniya da lahira tana karkashin amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nan ma in kun kula ubangiji ta'ala ya sake ifradin zamiri a san ya ce wala tawallau anhu wa antum tasma'un bayan ya ce a Allah wa rasulahu nan ma haka Allah madaukake shi alladina amanu tajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum idan shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kira ku ya anna dhamira fil ghalib ya'udu ila aqrabi mazkuri nan ma malamai suka ce saboda kiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dukkan kiran da manzan Allah ya kiran Allah ne واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه ku sani lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana shamakan cewa tsakanin mutum da zuciyarsa ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba sa kiran ku sai akan abin da zai zama rayuwa gare ku ingantacciyar duniya da lahira in ba ku yi biyayya gare su ba ku sani أن الله يقول بين المرء وقلبه وبنجي تعالى يكن شاما كان شيء كان متن دزوتي يسا sai ya zamana cewa ba zai yi imani ba saboda an aiko masa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a karan farko Allah ya kira shi yake amsawa manzon Allah ya kira shi sai yake amsawa to ku sani in kuka ki amsa kiran Allah da manzon Allah to Allah madaukake kan iya shabakan cewa tsakanin zuciyarku da imani daga baya sai ku kasa yin imani shine ma'anan wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wasu malamai suka ce a yahulu bainal mu'mini wal kufur Ubangi ta'ala yakan sha makance tsakanin mumini zuciyar mumini da kafirci wanda ya zama mumini to yakan samu kariya daga Allah subhanahu wataala sai ya tsare masa zuciyarsa daga kafirci wa yahulu bainal kafir wal iman kafiri wanda ya kafirce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama, a karan farko to ubangi ta'ala kan iya sha makance zuciyarsa da imani ko abin ko an kira shi daga baya ba zai yi imanin ba sama sai ya zama daidai da faɗin Allah madaukaki falan ma zagu azaga Allahu qulubahum lokacin da suka karkace a karon farko to sai Allah madaukaki kuma ya karkatar da zuciyarsu a karo na biyu wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra saboda a karon farko sun yi imani to haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya jarrabe su wa annahu ilayhi tusharun kuma ku sani lalle Allah maɗaukaki ana tattara shi tattara ku ne gaba ɗaya zuwa gare shi za a tattara ku ranar alkiyama a gaban Allah tabaraka wa ta'ala ya muku hisabi duk wani abin da mutum ya aikata shi zai girba idan mutum ya aikata alkhairi zai samu alkhairi idan ya aikata sharri zai samu sharri Allah ka tare mu na وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ barakallahu fik wa jazakallahu khairan kun ga muna cikin karatu mun yi manyan man baki kuma muna da sauran yan mintuna kaɗan ne a karatun nan an ce mu saura minti biyar ba zan so kuma waɗannan manya-manyan malamai da suka zo wannan majalisi namu mai albarka ba su tofa mana albarkacin bakin su ba ban sani ba ɗaya dai ya kamata a ce kun san shi ko da ba ku san dai ba wanda yake kusa da ni ta bangaren dama na shi ba lalle ku san shi ba tunda ba ku damu da ilimi ba amma inda kun damu da ilimi da dole za kamata a ce kun san shi mala abubakar abdulsalam baban gwale duk wanda yake kallon sunna tv yana kallon karatunsa na muwatsa malik da yake a ciki mala abubakar abdulsalam abokinmu ne allah maɗaukaki ya kai mu jami'ar musulunci ta madina tare tare muka je amma fa ba sa mu bane a karatu wani hakuri ne da Allah madaukake masa wani tarin baiwa a cikin abokan namu ta musamman wani malami yake cewa ni ban taba ganin wanda yake karanta mu muwatsa malik irin yadda malam abubakar abdulsalam baban gwada yake karanta ba tun da nake to shine ya bakunce mu ya zo rufewa tafsirin malamin mu dr muhammad sani umar rijal lemo ta haka sai nace to tunda ya zo ya kamata duk da cewa ya zo babban majalisi ne amma wani ɗan ƙaramin majalisin ma ne za a taimaka a ziyarce mu da mu ma alasan barka na damansa babban malami ne kuma babban jami'in tsaro ne yana daga cikin manya-manyan malamai ko manya-manyan sojoji Allah ya hada masa guda biyu yana daga cikin mutanen da muke alfahari da su a wannan gari namu kai ya kamata a ce a Najeriya ma irin waɗanda muna alfahari da su waɗanda suka tsaya suka jajirce sun yi karatun addini amma wuraren nan da yawa da ba a shiga ake bari mutanen banza suna zuwa su cika wurin su kasa yin abin kirki to suka je suka cike mana wajen muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu albasa gaba su amma dai a na ɗan ƙanƙanin lokacin zan fa a ce ko da minti biyu ne su tofa mana albarkacin baki su zan fara da mala abokar abdulsalam tun da shine bako kafin mu je wajen shi shek mahmud kudusi الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى وعلى آله ومن بأثره اقتفى Allah ya saka mana kuma da da gabatarwa kuma Allah ku yi shi ba da da da ya faɗa amma da a lalin da an saba da da aka zuwa ɗin ya kan farko ya rashi duk da wani ya da faɗa ba na jin akwai wani dalili duka kawai auna da kuma wato tsari na zance wanda yawanci dama ana yin sa kalamul manajir amma alhaqiqatu la tusaddiquhu wa in saddaqahu ba'dukum wannan karatun da na riska malam yana yi ya tuna min wani abu mai hadari sosai wanda ya kamata minti ɗaya biyu a ja hankalin mutane a kai ya yi mallazi na amina tajibu lillahi wani rasul istajibu lillahi al-istijaba asali shine idan aka kira ka ka amsa in aka nemi a wajenka ka baya ya sha bamban da al'ijaba. ijaba wanda yawanci al'ijaba galibi fil ghalib a larabci yana ɗaukar abu ɗaya ne in aka tambaye ka ka ba da amsa shi yasa ko a tambaya ba a cewa istajib an kaza sai dai a ce ajib an kaza ka amsa kaza istif'al ne amma asali ya fita daga yakin ma'anarsa ta nema ya tafi zuwa ga cikar ma'anar amsawa shi yasa ubangiji subhanahu wataala sai wa idza sa'alaka ibadi ni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an idza da'an sai ce falyastajibu shi yasa zaka ita rabbana ajib da'watana wastajib da'watana to istajibu lillahi wa lil rasul amsa wa Allah amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma lokacin da kake amsa wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ka bude zuciyarka ko ba komai ka ji tsoron abin da zai faru a gaba wa alamu anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbi al-ihalatu bainal mar'i wa qalbihi shine akwai sabubba na imani wanda idan dai har mutum ya dakile wajen sakin zuciyarsa ya amsa wa Allah da manzon Allah sun sa to Allah sai ya jarrabe shi a wani wajen al-imam ibn abi asim Allah ya bi da rahama kamar da yake cikin as-sunna ya rawaito asar dan Abdullahi dan Umar Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa ranar da manzon Allah sallallahu alaihi ya yi hajjin ban kwana muna mina manzala kuma ya gama komai ana shirin zai tafi zai tafi makka domin dawafin ifada sai manzala kuma ya jinkiri mai tafi ba ana ta jira ana ta jira ana ta jira sai bayani ya bayyana cewa manzala kuma yana jiran wani ne bai zo ba sai da aka daɗe har mutane sun ɗaya tsammanin cewa za a tafi a ranar ana tunanin to wataƙila dai a wannan tsarin ba za a tafi a je a dawafin ifada ba a lokacin sai ga asamu tukun zai ibn harisata Allah ya ƙara yadda a gare shi da mahaifinsa yaro wanda bai fi shekara goma sha shida ko sha bakwai a lokacin na biyu baki wanda ba fari ba na biyu fihi da mama ba kyakkyawa ne irin da ka kalli mutum ka ji ya shiga zuciyarka ba kuma gashi ba wani mutum da aka san shi ba sai gashi manzo Allah yana ganin da sai farin ciki ya kama shi sai ce to alhamdulillah lokaci yayi mu wuce mu tafi wanda nake jira ya zo sai ce Allah ya kuma ya ce to a kusa da ni akwai wa'insu ba'du hamadil yaman akwai wasu ƙauyawa cikin mutanen yaman wanda su kawai dai addinin suna yin sane bisa wata manufa kuma dai suka yi sa'a an taho hajjin ban kwana da su a lokacin sai suka buɗe baki suka ce a min ajli hada akhara nabiyyu ifada yanzu saboda wannan annabi ya zaunar da mu ya barin mu mu tafi kamar dai abin su ne musu ba kada ya kamata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku jira to kowa ya saki zuciyarsa ya dauka cewa alheri kamar su sai zanto suka dinga jin cewa kamar an takura musu akan abin da bai kamata a takura musu ba Allah dan Umar ya ce wallahi na zuba musu ido wala qadir tad'a ammatu haula ibada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace duka wayannan kauyawan da na dinga bibiyar labarin su dukkan su sun yi rida bayan manzo Allah sallallahu alaihi ya bar duniya to wannan abin da yake nunawa shine hadarin mutum ya isa kin zuciyarsa wajen amsa wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da suka kira shi domin ya raye zuciyarka rayuwar da take ita ce rayuwa ta har abada a duniya da lahira so da ka ya zama wajibi mutum ya saki zuciyarsa ya zama mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba tare da yana jin cewa cikin zuciyarsa akwai wani zaɓi ko option na cewa watakila na yi kaza na bar kaza ba da laifi babu lokacin da za a yi wa'azi mun zo dai mu gaisa ne wannan magana ta ɗan uwa malam Usman tijani eh, na ga ya kamata ni ma in tofa albarkacin bakina a fatan mu shine Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da abin da muke ji daga wurinsa kuma Allah ya ba shi ikon faɗin gaskiya ni yana ne tare da cewa shekara ɗaya muka je jami'a amma suna cikin yayyanmu da sun girme mana a shekaru wanda kuma in mun yi abu suke mana faɗa tun a lokacin jami'a ni na je jami'a lokacin ba ni da aure sai dai nema shi kuma a lokacin ya tafi tuntun ma ya kai wani matsayi a aure bambancin ɗaki na da ɗakin sa ba shi da yawa a lokacin muna zaune a da ɗaya a gani su suke ɗora mu akan hanya to wani abu da ya faɗa kuma na ilimi Allah zuwa na wata'ala ya hore masa abin da ni ina jin bani da shi ya kulle su da to ka ji ba ya kulle su da'awa ni kuma ne kulle su hadith kuma dai muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa tawayar da muke da ita su abin da suke da shi na bangaren su ya zanto kamar cikamaki ne na abin da mu ba da shi mu haɗu gaba ɗaya mu amfanar da kanmu mu amfanar da addini ba ki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to mana abubakar abdulsalam baban gwale allah madaukake saka da alkhairi na yadda ina yanka ne a shekaru kai kuma yana a karatu Allah ya saka da alkhairi akar maka Allah malam Muhammad Sunusi kai ma ba za mu barka ba dole ka dan tofa mana albarkacin bakin ka insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله العمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته duka abin Malam Usman ya faɗa a kaina cewa ni malami ne Lallai ni ban ma taka matakin almajirai ba ballantana har na zama malami ban gushe ba ina mai neman ilimi shi yasa duk inda suke muke bibiyansu domin mu samu abin da za mu cika jakar mu ta neman ilimi fata na ubangiji subhanahu wata'ala ya mana albarka cikin abin da muke nema abin da zan ja hankalin kaina da yan uwa baki ɗaya shine akan waɗannan kwanaki masu albarka da muke cikinsu na ramadan wanda yau muna 26 ga watan ramadan daren 27 kamar yadda hadisai suka tabbata daga annaba alaihi salatu wassalam cewa idan goman ƙarshe ya zo shadda mi wa ahya laila wa aiqaza ahla annabi sallama idan goman karshe yazo zo yana ƙara daure bel ɗinsa ta bautawa Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana raya da ransa kuma yana tayar da iyalan gidansa domin a bautawa Allah na riga na san a cikin nan akwai wanda sun bar gidansu sun zo suna wato ainihin ibadar a zaman masallaci itikafi kenan kaga su min babi aula su tsaya su raya wannan biraren musamman na yau tunda ana sa ran cewa wannan daren mai albarka yana cikin wannan daren na yau daren ashirin da bakwai wa in kana da cewa malamai sun yi sabani lallai waɗanda suke itikafi da wanda ma ba su shigo ba lallai ya kamata wannan kwanaki da suka rage mana abin da mutum bai yi ba a baya ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya cicika kada ya fada cikin wancan hadisin na annabi alayhi salatu wassalam wanda ke cewa tir da bawan da ramadan ya shigo bai yi wani abu wanda Allah zai gafarta masa ba lalle bayan Allah ina jan hankali na kuma ina jan hankalin mu baki daya mu yi kokari mu ga cewa mun raya wannan kwanaki da karatun alkur'ani da istighfari da wato ainihin hailala da dukkanin wani nau'i na ibada wanda zai kara kai mu zuwa gurin Allah subhanahu wata'ala a ƙarshe nakewa kaina da shi malam da yan uwa baki ɗaya fatan alkhairi ubangiji subhanahu wata'ala yanda ya samu muka zo nan mu ga fuskokin juna ya samu a cikin gidan aljanna muna kallon juna insha Allah ibadu da muka cikin wannan wata mai albarka Allah subhanahu wataala ya karba ba don mugayen halayen mu ba ubangiji Allah ya samu wani lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a sheikh muhammadu sadusi allah madaukake saka da alkhairi allah ya maka albarka a cikin rayuwarka allah ya maka ɗaukaka a cikin aikinka da waɗannan 'yan kalmomi nake cewa dukkanmu da bakinku gaba ɗaya muna fatan alkhairi waɗannan malamai da suka yi mana ziyara ba abin da za mu ce musu sai dai mu ce Allah maɗaukakin saka musu da alkhairi Allah ya albarka a zuriyarsu duk abin da suka sa a gaba na alkhairi Allah maɗaukaki ya taimake su a kai ubangiji ta Allah biya musu bukatun su na alkhairi Allah ya albarka cikin zuriyarsu da da'awar su baki ɗaya da waɗannan yan kalmomi nake cewa insha Allah in Allah maɗaukaki ya kai mu gobe 27 ga watan Ramadan za mu rufe tafsiri in sha Allah ta baraka wa ta'ala wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh